Allahu Akbar. Wato kenan ko baka da bakin ciki, ko baka da damuwa, ko baka cikin tashin hankali, ko baka tsakiyar makiya, to faɗin wannan jumla ta la haula wala quwwata illa billah za ta samar maka wani alkhairi wanda zai kasance maka taska daga cikin taskokin aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Ku yada wannan saƙon zuwa ga kowa da kowa domin ya amfana duk wanda ya